وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا kuma ka faɗa wa waɗannan mushrikai ya kai wannan manzo cewa musulunci ya zo kuma abin da Allah ya yi alkawarinsa na nasara ya tabbata kuma shirka da kafirci sun ƙare lalle ɓarna mai gushewa ce mai ƙarewa ce ba ta tabbata a gaban gaskiya